sunansa su musulmi da su duk wanda zai kididdige rubuce-rubucen da yayi daga shekara hudu zuwa yanzu ba zai taɓa tuno wani wuri ba da ya yi ga al'ummar musulmi sai dai soki musulunci ya soki musulunci ba za ka iya kawo wuri ɗaya ba da ya soki kafare ko da su ɗaya duk rashin mutuncin da aka yi a wannan gwamnati ta Obasanjo da shekara biyar ko biyar da ko shekara shida babu wuri ɗaya da ya taɓa sukan wannan mutumin amma wuri ba zai kirgu ba inda ya sauke waɗansu daga cikin gwamnoni na arewa da suka yi ƙoƙari ko suka shelanta cewa za su yi aiki da shari'ar musulunci ya ci mutuncin ya zage su ya ce ƙarya suke ya ce babu ikhlasi ya ce babu adalci ya ce sace kuɗin jama'a suke yi amma ya manta da cewa in wata jiha daga cikin jihohi guda ɗaya ta Najeriya an tuhumci gwamnatinta ta sace wani abu to abinda wannan gwamnan ya sata bai kai kashi ɗaya cikin ɗari ba na arzikin Najeriya idan an kwatanta da abinda gwamnatin tarayya aka sata ta sata da kanta ko aka satan mata ko ta bada lasisi aka sata amma bai cika rubutu akan wannan ba yana zaune a Lagos ɗan OPC suka yi fata-fata ga mutanen mu suka yi kisan kai suka yi ta'addanci ko rubutu ɗaya bai taɓa yi ba akan ya zargi OPC cewa ba daidai suka yi ba a yanzu a jarida ta jiya nan jaridar jiya yana cewa hauka ma ɗan arewa suke da suke maganar cewa wai wai ba daidai ba wannan wani farko ne ubasan da ya tsana musu kawai su musulmai ai kamata yi da musulman arewa da kiristan arewa su haɗa kai don su kare bukatu na arewa ba wai musulmi su koma gefe suna cewa wa an yi musu ba daidai ba ba na tasu musulci ba wannan fi sune irin mutanen da suke cikin mu sune waɗanda za a ce wa intellectual wannan wasu ne su sune masu muhanga shi ne ke kura da kansa cewa wai shi ai abin nan da a social critic ne shi wato kudin istima'i dukkan wani abin da ke faruwa wanda ba na daidai ba yana da damar ya sa baki a kai wannan fa sune marubutan mu ga siffa ta munafunci ta gaskata akan su sawa'un da gaske suke yi da jahilci suke yi ubangiji ta ala san abin da ke cikin zukata amma mu abin da muka gani na zahiri siffofi ne na munafunci muraran sun gaskata a kansu. saboda ka irin waɗannan dole ne a fito a yi magana a kai irin waɗannan mutane a kan mimbarin juma'a jama'a su san su da sharrin su saboda suna rubuce-rubuce a cikin jaridun da suke na harshen turanci wallahi abin da suke yi inda da hausa suke yi ire-iren waɗannan ba su shigo kada su fita lafiya ba babu yadda za a ci shigo su fita lafiya amma saboda rashin turanci suke yi ba wanda ya san me suke ciki ba kullum aikin su ya za su soki musulmi wai yanzu duk wani yunkuri da aka yi irin taron nan da aka yi a Kaduna na kokarin samo wa musulmi yancin su wai wani kan kafiri amma ba za su yabo mummuni ba za su iya baiwa kafiri hanzari idan ya rashin mutunci amma ba za su taɓa baiwa muni hanzari ba in ya wani abu na rashin kyautawa in ya